الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده wa أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis talatin ga watan sha'aban ko kuma ya zama ɗaya ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da shida daidai da sha bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kathir na al-imam imaduddin isma'il ibn umar ibn kathir ad-dimashqi Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul luqman inda in ba manta ba mun karanta awoyi guda biyar inda muke shimfida da sharan fage da jin ma'anonin da malamai suka bayyana dangane da ayan farko a inda malam ya tattara mana wasu ilmomi da suke da alaka da ƙidan ahalus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi shin allah madaukin sarki yana magana in yana magana shin yana magana da sauti ne in ya tabbata yana magana da sauti shin Allah maɗaukin sarki yana magana da haruffa dukkanin waɗannan abubuwa al'imam al-kasimi yana kan tabbatar mana da tabbatuwan waɗannan abubuwa cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wa tafatoyin malaman farko domin yana daga abin da ya wahalar da imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu dan hambali da kuma al'imamu shafi'i a farkon zangon da'awar da manya-manyan limaman musulunci irin su alkasim ibn sallamin da sauran malaman da duk sun yi shahada sakamakon azabtar da su da waɗancan sarakunan zamani suka yi masu a lokacin da ahmad ɗan abidu ad ya da muguwar aƙida da ke cewa allah maɗaukakin sarki bai magana ƙur'ani ba maganan allah ba ne ya ce ƙur'ani halittan allah ne mun tattauna wannan kamar yadda muka ishara a tafsirin da ya gabata kuma muna kan tattauna wannan matsala a karatun da ya gabata lokaci ya ƙure kafin mu dasa daga inda mu kwana malam zai maimaito mana waɗannan awayi guda biyar domin mu dasa mu ji saƙon allah madaukin sarki ga bayan shi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sa mana hannu ya tabbatar da digadiganmu a kan aƙida na ƙwarai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace alaga ta بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون idan ba manta ba ayan farko Allah maɗaukin sarki ya bude suran da ita da huruful muqatta'a alif lam a inda bayan tattaunawa mai tsawo al'imam al'usaimin ya ce yana daga cikin fa'idan da za mu ribata kafin a kai ko'ina cewa allah madaukin sarki dai yana magana da haruffa domin ya ce alif lam mim waɗannan haruffa ne allah madaukin sarki ya samu dace al'imamul kasimi ya kwasa so bayanai dangane da mai da martani ga mutanen da suke da muguwar aƙida da ke cewa allah maɗaukin sarki bai magana da sauti bai magana da harafi da sauran dai tarkacen da mun karanta su a baya malai ce fa inna ha'ula masu ire-iren wannan aƙida ya na su ne suke cewa innahu ma'ana wahidun ƙa'imu bizzat wannan wata jimla ne ko wani lafazi ne ko wata ƙa'ida ne daga cikin ƙa'idoji da malaman da ke bin ilmul kalam waɗanda suka shahara wajen musa siffofin Allah Maɗaukin sarki suke amfani da irin waɗannan kalmomi malam ya fassara wannan jimla da cewa wa inna ma'anar taurat wal injil wal qur'an wahidun kun gano wannan ma'ana na alƙur'ani da injila da attaura dukkaninsa saƙonsu ɗaya ne cewa babu bambanci tsakanin waɗannan littattafai duka dukkaninsu littattafai ne na Allah da Allah maɗaukin sarki ya saukar dan abi a shiryu faɗin wannan maganan a zamanin da aka saukar da a taura ga annabi musa to maganan ta yi daidai cewa littafin Allah ne da Allah maɗaukin sarki ya saukar ma wasu bayi a wancan zamani to amma itlaƙin wannan har ya zuwa ga zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan kuma kuskure ne sau da attaura da injila littattafai ne da aka yi amfani da su na wucin gadi tafiyan annabawan da al'ummomin annabawan shuɗewansu sai zama littattafan Allah maɗaukin sarki ya soke aiki da su a bayan da ya saukar da alkur'ani mai girma tukinan ɗauko a taura ko injila da ba ta irin wannan ma'ana a irin wannan lokaci to kamar fada ne da saƙon da allah maɗaukin sarki ya aiko annabi da shi domin allah ya kira waɗannan littattafai da cewa min qablu hudan linnas a da ne suke shiryar da al'umma amma a yau wa zalal furqan sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani mai girma shine kadai littafin da zaka yi aiki da shi ka samu shiriya littafin Attaura, da littafin injila da zabura da sufi ibrahim wa musa da dukkanin sauran littattafai da Allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabawa to mun yi imani da su mun yadda da su amma aiki da su a wannan lokaci to Allah ya hana aikin da za a yi a tsira shine aiki da alkur'ani mai girma kadai lokacin da annabi ya je yaƙi haibar na umar ya tsinci fallon attaura ya buɗe ya karanta sai ya ga wata aya daga cikin ayoyin attaura sun yi kama iri ɗaya da ayan da ke cikin alkur'ani mai girma sai ya zo ya samu annabi yake karanta mai cewa ji wata aya daga cikin attaura ta so ta ɗaya da wata aya da ke cikin alkur'ani mai girma yana karanta ma annabi annabi yana ƙara kusata yana karantawa annabi yana fushi har zuwa sanda saidina abubakar ya daka ma umar tsawa ce kai ba ka lura da yanayin da yake ciki kana karanta mai ran shi na ɓaci kai ko baka bari ba sayyidina umar ya zube kasa ya ce radiyatu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiya annabi ya ce alam atikum biha bayda naqiya lailuha ka nahariha ana haddukum minan nabiyyin wa antum haddi min al umam wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai Umar hankalin shi ya tashi irin yanda ya lura da irin yanda hankalin annabi ya tashi ran shi ya ɓaci dan me ya masa da littafi suna raba kafa yace na yadda da Allah shine ubangiji na sannan na yadda da musulunci shine addini na sannan kai ne farin jakadan da za ka isar man da sakon Allah na yadda kai ne manzan Allah annabi ya ce ban zo muku da addini nan fari kar daren shi kamar yinin shi ba ya ce ku sani ni dinnan ni ne ka san ku cikin annabawa kuma ku ne ka sona cikin al'ummomi ko da ku annabi musa yake raye a yau wallahi an soke annabtan shi ne zai bi zai aje a tauran yabi manzan Allah to ina ga wani zai zo ayo ya ce mana innahu ma'ana wahidun qa'imun bizzat ai da su ma Allah suke kira ai su ma Allah suke bauta ma ka fi sanin Allah haka ne ya kira littafin da cewa min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu bala ya ce wa innahu la yata'addad wa la ba'ad cewa wai waɗannan littattafan ba wai littattafai ne daban-daban wanda suke da saɓani a junansu ko kuma suke bi bibiyan sashi da sashi wannan ya ɗauki wannan ɓangare ya karantar wancan ya ɗibo wancan ɓangaren ba haka littattafan suke ba kun gano wannan da kyau ku wa innahu in abbara anhu bil arabiya masu wancan aƙida suka ce idan aka yi bayanin maganan Allah da larabci kana ƙur'anan to ya zama alƙur'ani kenan wabil ibraniya in kuma aka yi bayanin maganan Allah da ibraniyanci kana tauratu wai ya zama a taura kenan wabil siryaniya in kuma da siryaniyanci ne aka yi bayanin wannan saƙo na Allah kana injilan wai ya zama injila kenan kuna gane wannan wai saƙon ɗaya ne sai dai wajen isar da saƙon ne ya sha bamban mun gane wannan da kyau ku misali bahaushe in zai faɗa allah da me yake kiran allah zai ce allah haka in yamuri in zai ce allah me yake kiran allah da shi eh eh ce ke bayan rabe in zai ce Allah me yake cewa hmm na oluwa to kaga yanzu Allah ne da hausa yake mai, Allah da in yamuranci yake me cineke in gaje yarba su ce maka oluwa haka to yanzu wai haka suke sa su ce wai dillin tafan Allah nan iri ɗaya ne kun gano wannan gaskiya ne iri ɗaya ne to shine sai mala yake cewa fa yaj'aluna ma'ana ayatul kursi wa ayatul dain wa qul huwallahu ahad wa tabaddada abi lahabin wa والإنجيل ma'ana wahidan. Wai kaga ayatul kursi da zungureriyar ayan nan da ke cikin sotul bakara da ke bayani kan bashi da suran ikhlasi suratul ahad suratul ikhlas da kuma tabbad da suratul samad da attaura da linjila da sauran littattafai baki ɗaya, suka ce ma'anansu ɗaya ne kawai wa haza qaulun fasidun bale ce wannan magana ne lalatacce bil aqali wa shar'i in an auna magana a hankalce magana ne wacce ba za ta tsaya ba a auna ta kuma a shari'ance shari'a ta banke ta wa haza qaulun ahdathahu ibnu kullab wannan magana aqida ce mummuna da asalinta dan kullabi ne ya kawo ta ba annaba ba ba sahabbai ba ba ta cikin alkur'ani babu cikin hadisi babu cikin fatoyin malaman farko malai ce lam yasbiquhu ilayhi ghayruhu min as-salaf babu wani wanda ya riga shi kirkiran wannan muguwar magana daga cikin malamai magabata wa in arada qa'il bil harfi was sauti amma in mai magana yana nufin harafi da sauti annal aswat al masmu'a min al qurra cewa sautin da kake ji kun gane wannan wanda mai karatu yake karantawa ana fahimta yanzu ba Allah ramma ya karanta mana awai guda biyar ba in ka ji karatun sai ka ce ka ji Allah ramma na karatu haka sautin sautin nashi ne amma maganan maganan tawaye ta Allah ce in wannan yake nufi cewa sautin ba na Allah bane haka ne sautin na Allah ramma ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma maganan fa ta Allah ce walmidad tawadan alladhi fil masahib wacce ke cikin takaddun da aka rubuta alkur'ani kadimul azali akhta'a in yana faɗin cewa wai tawadan da aka rubuta alkur'ani tun azal take bata da farko kamar yadda Allah bai da farko akhta'a wanda ya wannan fahimta yayi kuskure wafta da'a kuma ya kirkiri bid'a wa qala ma yukhalifu al shar kuma ya faɗa bin da ya saba ma hankali da shari'a saboda tawaddan ai wani ne ya dafa ta alƙalamin wani ne ya feke shi rubutun wani ne ya kattaba ashe ba azal bane ba azal bane kun gane wannan da kyau ku wannan a hankali ma za a gane ba daidai bane mala ya ce fa'innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala sau da annabi yana cewa zayyinul ƙur'ana bi aswatikum ku ƙayata alƙur'ani ku yi ma alƙur'ani ado da kwalliya da kyawawan sautattukanku masu daɗi masu garɗi mun gano wannan da kyau ku kenan ana son mutum in ya zo karanta alƙur'ani ya ƙoƙarin rangada shi da rera shi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe maka kyakkyawan murya abu musa al'ash'ari ɗaya ne daga cikin sabon annabi annabi da kanshi yake cewa Allah ya mai baiwan sauti irin sautin da Allah ya ma annabi dauda baiwan irinta kun gano wannan da kyau ku annabi dauda ne annabi ya ce in yana karatun zabura to tsuntsaye da ke sama suna tsayawa suna bin karatun sau da daɗin sauti in yana tasbihi duwatsun gari an sawa suke yi sau da allah ya mai sauti to haka allah madaukin sarki ya ma abu musa da ɗaɗɗan sauti irin wannan in yana karatun alkur'ani mutane daɗi suke ji wata rana annabi ya bi ta gidan shi da daddare sai ji shi yana karatu sai ya tsaya yana ji bayan da garin Allah ya waye annabi ya bashi labarin ai na bi ta gidanka na ji ka kana sallan dare har na ci birki na saurari karatunka abu musa ya ce kana ji na annabi ya ce ina ka kai Allah ya maka daɗin sauti ya ce yau ai ma da na ji ka da na rera maka muryan rerawa ma ashe Allah maɗaukin sarki yana son in an tashi aimi a rera alkur'ani Allah maraukin sarki ya samu dace fa bayyana anna saut sautul qari anan sai muka fahimci a cikin wannan magana na annabi sautin karatun sautin na mai karatu ne wal kalam kalamul bari zancen kuma nawaye na Allah ne kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ya faɗa da cewa wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallah idan da za a samu wani daga cikin mushirikai ya ce yana son ya zo ya makotace ka don ya ji maganan Allah to annabi Allah ya umarce shi da ya ba da dama wancan mushiriki ya zo ya ji kalamallahi zancen Allah wannan nassun fil mas'ala nassi ne karara akan wannan matsalan qat'i subut qat'i dilala kai tsaye qur'ani ne tabbataccen zance ne ingantacce ne ta kowane fuska sannan kuma abin da yake nuni kai tsaye ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kaga bai ce hatta yasma'a lahi ba ko sai ce hatta yasma'a kalamallahi sun maabliguhu ma'amanahu zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah maɗaukin sarki ya samu dace aya shida cikin suratul tauba mahala yace fal qur'an kun wannan alqur'ani alladhi yaqra'uhu almuslimun wanda musulmi suke karantawa kalamullahi maganan Allah ne la kalamu gairihi ba maganan wani ba ne, kama zakara hullahu zalika kama yadda muka ji Allah madaukakin sarki ya faɗa da kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu tafsirin maganan wa muke yi tafsirin maganan Allah alaramma ya karanta mana alkur'ani sautin karatun sautin waye sautin alaramma ne amma maganan wa yake karantawa maganan Allah ne an gano wannan da kyau ko mala yace wa fi sunan an jabir ibn abdullah qala anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana aridu nafsahu ala nas annabi ya kasance yana bibbin mutane fil mawqif a wajen tsayuwan arafa a farkon da'awa in ya ga gayyen mutane sai je yana roƙonsu yana lallashinsu faƙala annabi yana cewa da su ala rajulun ya ni ila ƙaumihi babu wani mutum daga cikinku wanda zai ɗauke ni ya tafi da ni cikin mutanen shi fa inna ƙureshan saboda ƙureshawa kada mana ne an uballiga kalama rabbi sun hana ni isar da maganan ubangijina kenan ƙur'ani ya ce hatta yasma'a kalamallahi annabi ya ce an uballiga kalama rabbi ashe alkur'ani maganan waye maganan Allah ne to anan ne za ku fahimci madaran aƙidan da muke a kanta bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai yanzu dai Allah ya ce alkur'ani maganan shi ne mun ji nassi cikin suratul tauba ga hadisin annabi ƙarar ya faɗa to ya fahimtar sahabbai yake qalu li abi bakr as-siddiq sun ce ma sayyidina abubakar lamma qara alaihim alif lam mim ghulibatir lokacin da sayyidina abubakar ya zauna ya karanta masu suratun rum qurayshawa da suka ji zancen Allah sai suka ce haza kalamuka am kalamu sahibuka wannan magananka ne ko ko magana abokin naka ne faƙala sai sayyidina abubakar ya ce laisa bi kalami wala kalami sahibi ba magana na ne kuma ba maganan abokina bane lalle annaba abokin abubakar ne iz ya ƙunu lissahibihi la ta hazan inna allaha ma'ana abokin shi ne walakinnahu kalamullahi ta'ala alkur'ani maganan Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko alaran ba ƙara karanta masu ayoyin guda biyar don su ƙara jin maganan Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace bismillahir alif lam تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Abinda kuka ji maganan waye sautin wa kun fahimci sakon da kyau Allah na magana da sauti yana magana da harafi Allah na magana mun tabbatar da Allah na magana da sauti da ake ji yana magana da harafi ko sannan abin da ke rubuci cikin alkur'ani ɗungurungun ɗin shi maganan waye amma sautin da muke ji na karatu sautin wa muke ji Allah ya sa mu dace aya ta biyu ce tilka ayatul kitabil hakim tilka wancananka ayatul kitab dukkanin shi ayoyin littafi ne alhakim duk abin da ke cikin alkur'ani allah madaukin sarki ya tabbatar nawaye nashi ne zalikal kitabu Larai raiba fihi hudan lil ya zo cikin tafsirin al-imam sa'adi tafsir tafsirul karim rahman fi tafsir Kalamil mannan na al sheikh abdurrahman nasir sa'adi yake ce ai ayatuhu muhkama ayoyin alkur'ani ayoyi ne wanda muhukamai ne ƙur'ani ya ce hunna ummul kitab ayoyin da suke muhukamai su ne mafi jimilla a cikin alkur'ani wa ukharu mutashabihat kun gano wannan da kyau ku to mala ya ce ayatuhu muhkama sadarat min hakimin khabir sun zo ne daga Allah mai hikima gwani wanda ya kware wajen tsara saƙo da kuma isar da shi mahala ya ce min ihikamiha yana daga cikin kyakkyawan tsarin alkur'ani annaha ja'ad bi ajallil alfaz wa afsahiha alkur'ani ya zo da mafi tsadan lafuzza da kuma lafazi mafi fasaha lafazi mafi gamsarwa da ƙosar da mai saurare wa abiyanuha kuma alkur'ani lafazi ne wanda ya fi kowane irin lafazi zuwa da gamsasshen bayani da zai ƙosar da ƙishirwanka na neman bayanin duk abin da ya shige ma duhu addalatu ala ajallil ma'ani wanda alkur'ani yake ɗaukan kai shiryar da ke zuwa ga ma'anoni mafiya ɗaukaka wa ahsanuha kuma mafiya kyawu mun gano wannan da kyau ku to alkur'ani kenan malai na fassara maka tilka ayatul kitabil hakim to alkur'ani saboda hikima da Allah madaukin sarki ya zankame a cikin shi yana ɗauke da waɗannan bayanai ɗungurungum a ciki wa min ihkamiha yana daga cikin kyakkyawan tsarin alkur'ani annaha mahfuzatun min at wa at tabdili Allah madaukin sarki ya tsare wannan littafi da babu wani wanda ya sai canza ko ya musanya ko ya gurbata ko ya wani abin da zai tada alkur'ani daga yanda yake wa ziyadatu wan naqas sannan Allah madaukin sarki ya tsare littafin da ba wani wanda ya isa ya ƙara ko kuma ya rage wata hare ko ya kon baya da zancen ba wanda ya sai ma alkur'ani haka ko da 'yan bida'a suke ƙoƙarin murɗewa ai kuma Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da malaman da ke tsaye da shi yanda yake ina fatan mun gano wannan da kyau wala ya ka bi mathalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsanu tafsira duk yanda suka zo sai Allah maɗaukin sarki ya biyo masu ta inda ba sa tsammani ba alqur'ani kenan amma babu wani wanda zai yi jawabi kowaye face wani ya iya canza wannan jawabi ya iya birkida shi ya iya kongaba kon baya da shi amma maganan Allah ba wanda ya isa gashi nan madaddaharu yuqra'u ana karanta shi tsawon zamani za a ci gaba da karanta shi tsawon zamani ba wani wanda ya sai canza alkur'ani daidai da alo baki kun gane wannan da kyau ko domin maganan waye maganan Allah ne la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah ya sa mu dace wa min ikamihi har ila yana daga cikin kyakkyawan tsarin alkur'ani anna jami'a ma fiha min akhbar dukkanin labaran da ke cikin alkur'ani as-sabiqa na abubuwan da suka faru sun gabata da Alƙur'ani ya ɗauko yake labarta su ga al'umma wallahi ka da abubuwan da ake sa ran nan gaba za su zo su faru wal umurul gaibiya da al'amara waɗanda suke na gaibi ne a ɗaukacin su kab. mutabiqatul lil waqi suna daidai da abin da yake faruwa a waƙi ba labari ne kake ganin za a bada labari mai yiwa ya saba mai waƙi ba to alqur'ani shi ba haka yake ba kun gano wannan da kyau ku duk abin da ya bada labari in ka bi sai ka ga ya dace da waƙin abin da kake rayuwa akan shi a yau ina fatan mun gano wannan da kyau domin ya ce ma kana hadisan yuftara walakin bai ladhi ya yadayhi sai ce wa hudan kenan bayan da za zai Allah maɗaukin sarki ya kawo abin da zai zama rudani ne ga al'umma mutabiqul lahal waqi kuma zamani ma da yanayi yanayin daidai da alqur'anin lam yukhalifuha kitabun minal alkutubil ilahiyya babu wani littafi daga cikin littattafan da suka gabata wanda yake cin karo da alkur'ani walam yukhbir bi khilafiha kuma ba a zo da wani labari wanda yake saɓa ma wanda alkur'ani ya zo da shi ba nabiyin min al'ambiya babu wani annabi daga cikin annabawa wanda ya zo da saƙon da ya ci karo da saƙon alkur'ani walam ya'ati walam ya'ati bai zo ba a baya kuma nan gaba faufau ba zai zo ba ilmun mahasus wani ilimi na kimiyya ko ilimi na zamani wala ma'aqulun sahih ko kuma amfani da hankali ingantacce yunaqidu ma dallat alaihi wanda zai warware abin da alkur'ani ke karantarwa ba a yi ba a zamun nan baya nan gaba ma ba za a yi ba wane mutum in ba alkur'ani ba ba littafin da ke da wannan mu'ujizar duk yadda wani shugaba gwani wajen iya tsara zance ya jawabin da 'yan jarida suka ruwaito kana siya ga karanta sai ka yar amma yanzu da zance alaran ma ƙara maimaita mana alkur'anin sai gaji kana su ja annabi yuna bil ayati fansaramat annabawa sun zo da mu'ajizozi tafiyan annabawan mu'ajizozin sai suka yi bai bai bai da mu ina hannun annabi musa mai haske ina sandan shi da ke rikidewa ta zan macijiya ina rayar da makafi matattu da warkar da makafi da guragu da annabi isa yake yi ina aljanin nan da iska da ke ɗaukan annabin allah annabi suleiman ina tasbihin duwatsu da tsuntsaye da suke ma annabin allah annabi dawud ina abin da ya faru da annabi saleh na fitar da naƙa wannan tagon da sauran annabawa duk babu yau annabawan sun tafi sun tafi da kayansu shi ko annaba fa waji ita na bi kitabin laisa munsarimi ya zo mana da littafin da shi yana nan dindindin kullama ɗalal mada jududun zamani na ƙara tsawo ƙur'ani na ƙara zama sabo ɗan yayi ya zinu hunna zawalal itiki ƙidami tsawon zamani yana ƙara ma alƙur'ani kwalliya yana ƙara ma alkur'ani sheƙi yana ƙara ma alkur'ani gardi yana ƙara ma Alƙur'ani. yawan masoya da mabiya ina fatan mun gano wannan da kyau kalamu rabbul izzati wal jalali babu irin shi wallahi mun gano wannan da kyau ku shine mala yace zamani da ilimin zamanin da ilimin kimiyya da hankalin lafiyayye yana yin daidai da alkur'ani bai saba mashi wa min ihkamiha yana da cikin kyakkyawan tsarin alqur'ani annaha ma umirat bi shay'in illa wa huwa khalisun maslaha babu wani abin da alqur'ani zai yi umarni a yi ko a bari sai ka ga tsaban maslaha ga waɗanda ake umarnin da su yi ko su barin ba wani abin da za a ce ka yi don a ƙware ka ba abin da za ce ka bari don a cuce ka ba dai alkur'ani ba in aka ce yi kaza yin shine maslaha barin shine matsala yanzu Allah ya ce mai azumin kwana talatin ko ishirin na ramadan to yin wannan maslaha ne gare mu an gane wannan ko nama ne ka ji ya ce karkaci naman alade karkaci naman kaza to maslaha ne gare ka in ka ji Kur'ani ya ce karkasha giya karkai kaza maslaha ne gare ka yasa malai ce daga cikin tsari kyakkyawa na alkur'ani ba abin da alkur'ani zai yi umarni da aye sai ya zama maslahan shi a bayyane yake kuma maslahan ɗari bisa ɗari ne au raji haha, wala an shay'in kuma alkur'ani bai hana wani abu illa wa huwa khalisul mafsada sai ya zama ɓannan wannan abin tsura ne aura jihaha ko mafi rinjayen zato da tabbas cewa wannan abu akwai cuta a cikin shi sai ƙur'ani ce kakkai ƙur'ani da ya ce kakkai zina akwai bala'i da illa da ke cikin zina kun gano wannan da kyau ku da ƙur'ani ya ce karkace haram akwai bala'i da musiba da ke cikin cin haram Allah ya sa mu dace wa kasiran ma yajma'u bainal amri bishay ma a zikiri hikmatihi mala yace da yawa cikin alkur'ani mai girma in yayi umarni da yin wani abu sai kuma ya ambaci hikiman da kuma fa'idatuhu fa'idan yin wannan abun mala yace wannan hayu an shay'i ma a zikiri madarratihi haka idan ƙur'ani ya hana wani abu a wani lokaci sai ya gaya maka cutan da ke ɗamfara da wannan za ku zo ku je cikin umarnin da lukman al-hakim zai zo ya maɗan shi da wasu abubuwa za mu buga muku misalan waɗannan abubuwa a mahallinsu allah maɗaukin sarki ya samu dace komin ihikamiha yana daga cikin tsari da kyakkyawan yanayi na alkur'ani annaha jama'at bainat targibi wat tarhib alkur'ani halle biyu yake tafiya da shi in nan an kwadaitar nan kuma sai a yi mai tsoratar alkur'ani littafi ne na bashirun wa nazir ai bishara kuma ai gargaɗe littafi ne an tauna sai a hora bashiru wala nafiru yasiru wala asiru alkur'ani kenan shi alkur'ani ba ya zo ne da riƙe wuta a komi ba in an danne ka nan sai a sarara maka a can da aka ce yi zina sai aka ce ya aure da aka ce kakka sha giya sai aka sa ka sha lemu sha madara sha zuma da aka ce kakka ci haram sai aka ce ci halal da aka ce yi ƙarya sai aka ce ka yi gaskiya kun gano wannan da kyau ku abin da alkur'ani ya hana ka sai ya umarce ka da kishiyen shi da ya fi wancan amfani mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wal wa'azil balig sannan alkur'ani cikin shi akwai wa'azi mai gamsarwa allazi ta bihin nufus wanda rayukan al'umma za su samu ratsuwa alkhaira waɗanda suka shiga halin ɗimuwa duk mutumin da ya ɗimauce yana bin bida'a in kana son ka shiryar da shi zuwa ga sunna ɗauko alkur'ani idan mutum ya kama shirka kana son ka maida shi cikin tauhidi ko alkur'ani duk mutumin da ya kama fasikanci da zalunci da bin son zuciya da miyagun al'adu muddin kana son ka saita shi to haɗa shi da alkur'ani ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da ka haɗa shi da shi ka haɗa shi da shiririta kisa alkur'ani bai ce in wane ya fanɗare ya kuskure a sa mai ƙarfi ba a sa mai adda a sa mai gora a zagai a ci mutuncin shi wannan ba addinin musulunci ba ne kwata-kwata ina fatan mun gano wannan da kyau ƙwar'ani cewa ya fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala ba inda Qur'ani ya umarni da irin waɗannan abubuwan har ma ce ma annabi akai walau kunta fazzana ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik ga zo mai ɗaci da kaushin hali Allah ya su zai su baka waje ana fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ta mu fata amalu bil hazami za ga alkur'ani zai tsara maka yadda zai anshe ka a lokaci ɗaya kuma sai ga mutum ya dage ya bi abin kamar ba shi ba yau in ba musulunci ba karuwa ta shayar da kare annabi ya ce sai da Allah ya gode mata sannan sa ta aljanna wani zai ce karon kwarai kaga alkur'ani na targibi kenan na me aikin alkhairi ana jawo ta da a ce ma ba karo ba ce Allah kaɗai san alherin da ke cikin abin da ta samu an fahimci wannan a lokaci da an jawo ta jika don taimi don da tuba jirin yadda annabi ya magamidiya sallah bayan da aka jefe ta ta yi zina na umar ya rike shi ce ya rasulallah a tusalli alaiha wa kada zanat sallah za ka yi mata zina ba ta yi annabi ya ce lakatta ba taubatan bai na saba'i na baitan min ahalil madina lawasi adhum ta yi tuban da da za a raba kashi-kashi gida-gida saba'in a garin nan a madina nidda ya ishe su su shige aljanna da tuban ta yi ta kaɗai yanzu wannan kyara ne ko ko jawowa ne mutum ne ya sha giya aka rufe shi da bugu aka yi mai bulala arba'in sai wani ya zage shi annabi ce kul karka taimaki ɗan a kan shi shi sa musulunci daban shiriri ta mashirmanta daban ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu wa min ihkamiha yana daga cikin kyakkyawan tsarin alqur'ani annaka tajidu ayatuhu mutakarrira zaka samu ayoyin alqur'ani ana maimaita su haka ne kaje ka samu masana alqur'ani sai ce wannan aya akwai ta sura kaza karatu kaza ana samun shi ma waje kaza kalkisas kamar kissoshi kana iya samun wannan kissa a wannan sura a wancan suran ma ka je ka same ta wal ahkam da ko bayanin hukunce hukunce wa nahawiha da makamantansu faqad ittafaqat kulluha wa tawata'at kuma an ka gan sai ga sun yi daidai da juna ba su warware junansu falaysa fiha tanaqut babu tafka da warwara cikin alkur'ani walaktilaf kuma babu saɓani fa kulla mazdada bihal basira ta dabbara mun gano wannan da kyau ku duk lokacin da mutum ya ƙara kallon alkur'ani da kyau ya lura da wani bayani to sai ya ƙara tadabburi ya ƙara ɗiban ilimi da kuma samun gamsuwa a cikin ruhin shi mala ya ce wa a'malu fi hal aqalu tafakkara duk lokacin da jama'a suke amfani da hankalinsu wajen lura da sakon alkur'ani sai ƙara musu zarfin basira kasan yana daga cikin abin da mutane suka kasa fahimta dangane da malaman musulunci za ga malamin musulunci yana da hikima da fasaha da azanci sai a kasa gane me yasa tadabburun littafin Allah ne yake yi sai Allah yake ƙara mai basira yake ƙara mai hikima yake ƙara mai zalaka da azancin zance Allah ya sa mu dace Mali ce in bahara aqaluhu duk mai lura da alkur'ani da kyau za ga Allah madaukin sarki yana ƙara mai zarfin hankali da tunani da hangen nesa wa zihnu lubbihi min at-tawafiqi wa tawaqi'uhu za ga yana da kyakkyawan hangen nesa da hasaso nesa kusa yana da saurin an kare al'amara masu girman gaske muddin ya zama katasa alkur'ani gaba ba za ka taɓa zama ba gidaje ko sususu ba waje zama jazman layam tarifihi za ga duk abin da ya ta sami gaba za ga al'amari ne wanda babu nadama ko shakka da tambaba da jin ɗar a ran duk wanda ya tasa in dai ƙur'ani ne Allah sai setin ka bisa al'amara annahu tanzilun min hakimin hamid sani alkur'ani littafi ne wanda ya sauka daga allah gwanin hikima wanda ya cancance jinjinan ban girma barkaji in kana son ka zama mai hikima ko na ga maka ba fa tarin karatu ne hikima ba ba tarin shekaru ne hikima ba ba surutu da karagaɗe wai shi ne hikima ba kuma ba tarin digirori ne hikima ba hikima baiwa ne daga Allah madaukin sarki kun gano wannan da kyau ko za ga wani ya fi kowa karatu amma kuma ya fi kowa rudu ana samu wannan ko ba a samu za ga wani Allah madaukin sarki ya yi shi ko shekarun ma bai da amma kuma sai ga Allah madaukin sarki ya buwa yadda shi yau ina labarin ashabul uhudud ba yaro ne ya je karatu ba sarkin gari ya zo fada da shi yayyayi kashe shi ya rasa yadda zai yi har sai da ya gaya mai sai ka yi kaza da mashi na ko kibiya na ko kyauro na ko kaza sannan za a kashe ni yau don allah a nan allah bai bayyana mana banza girman mahaukaci ƙaramin mai wayo ya fi shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk wanda ya kama hanyar allah sai ga allah ya mai komi ka lura ka gani ka sa ido ka gani sa hikima ka gani kai yi ma allah na shi sai Allah ya maka naka amma sanda kake kokarin tattala naka a cikin na Allah ko <coughs> sai Allah ya baka da rudinka tsara na Allah sai Allah ya tsare maka mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace lakin ma annahu hakimun yad'u ila kulli khalqin ila kulli khuluqin karim duk da yake Allah madaukin sarki hakimun ne to amma yana kiran mutane su ɗabi'anto da ɗabi'o kyawawa wayan ha an kullu khuluqin la'im kuma yana hane zuwa ga miyagun ɗabi'u aksarun nasi maharumuna alitida'u dau bihi da yawa daga cikin mutane Allah madaukakin sarki bai datar da su wajen shiriwa da alkur'ani ba mu'riduna anil iman wal amalu bihi sun bijire sun fanɗare ma imani da kuma aiki da alkur'anin ana sama ko ba a samu a ƙasan nan za ka yi zuwa ƙaramar hukuma guda duk kafirai ne banda zagin allah ba abin da suke yi imani da alkur'ani allah bai datar da su ba ashe shiryan nan tawaye allah ka gode ma allah hikima ce ta allah da ya zaɓe kana musulmi domin annabi ya so baffan shi ya zama musulmi ali ya so mahaifin shi ya zama musulmi annabi ibrahim ya so mahaifin shi ya zama musulmi sannan annabi nuhu ya so matan shi da ɗan shi su zama musulmi annabin allah annabi lord ya so matan shi ta zama musulma matan fir'auna ta so mijinta ya zama musulmi sun zama innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum walakin allah yahdi man yasha duk yadda ka zo ka shirya da mutum Allah bai so ya shirya ba ko za ka yi aiki iyakan aiki amma za ka yi ta wa'azi inna ma ta munzirun wa kulle qaumin had za ka yi wa'azi za ka yi nasiha za ka jawo hankali a lokacin da kake wannan ka sani lasta alaihim bi musaytir ba kai zaka tirsasa kowa ba sai dai naka faɗi ne illa man walla wa kafar duk wanda ya juya baya ya bijire fa yu'adhibuhu Allahu inna ilaina summa inna alaina magana kare kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu illa man waffaqahu Allahu ta'ala wa asamahu babu wanda zai rungumi alkur'anin nan kai hatta zuwa wajen tafsirin nan ma wallahi sai wanda Allah ya datar in ba da ce na Allah ba sai shaɗin sai zo sai karanta maka wasiƙar tasa sai ga ai bari kai kaza ai je ka zo ko za ka zo gobe ai ko kaza nan da nan sai shaɗin ya karanta maka shirme sai a waye gari ka yi asara mala yake cewa wa hum muhsinuna fi ibadati rabbihim su bayi waɗanda suka rungume saƙon Allah za ka same su masu kyautatawa wajen ubangijin ubangijinsu wal muhsinuna ila al khalqi kuma suna kokarin kyautata ma bayin Allah da ya kamata a kyautata musu ana fahimtar wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu Qur'ani da yace hudan shi wannan alqur'ani littafin shari'a ne wa rahmatan sannan jin kai ne lil muhsinina ga masu kyautatawa mal ihsan menene ihsan an ta'budullah an ta'budullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ba shi ne tambayin da ake ma annabi ba mal hisan shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi a cikin littafin aisarut tafasir na al-asad al-humat yake cewa wahiya hadidi. wahiyar tahadi mina zaik wannan alkur'ani littafi ne da ke shiryar da mutane daga taɓewa allazi ahsanul amala bayan da suka kyautata aiki wattaba'u shari'a kuma suke ƙoƙarin bibiyan shari'o'in Allah wa tashfihim min ash-shakki wad-dalala kuma wannan littafi na alkur'ani yana warkar da al'umma daga shakka da kuma bata duk wani sinadari na ka shiryu to ba kaman alkur'ani duk wani shakka da ya shiga cikin zuciyanka ba wani wanda zai iya wanke ma shi sai me sai alkur'ani shi yasa mu tsaya ma alkur'ani sai Allah madaukin sarki ya tsaya mana Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu a cikin littafin annaktu wal uyun mala ya ce wa fil ihsani thalathatu aujuhin da Allah madaukin sarki ya ce hudan wa rahmatan lil muhsinin to menene al ihsan mala ya ce to yana da fuska uku aduha na farko annahu al imanu allazi yuhsinu bihi ila nafsihi ka tabbatar da nagartacce ingantaccen imani a ranka kun gane wannan wanda shi kanshi wannan imanin zai tasiri wajen inganta ɗabi'unka ƙala hubun shajara in kana da imani imaninka bai inganta ɗabi'unka ba imani ba ne saboda babu ihisani a kanka kun gano wannan za ka ihisani ga wani ne kai baka mora ba a ta'amuronan nasa bilbirri watan sauna an kum wa an tatluna kitab afala kun gano wannan da kyau ku to ihsani shine ka samu nagartaccen imanin da kai zaka cin moriyan shi kafin kowa asani annahu silatun wassala al-ihsan sadar da zumunci da ƙulla alaka kyakkyawa tsakanin musulmi da kuma me as-sala da ƙoƙarin kiyaye sallah da yinta kamar yadda Allah yake so da kana yin ta kana ganin ai Allah ya ta saka gaba ne yana binciken kayi mai kyau ko mara kyau to wannan ana samun ihsani anan na uku marawa Umar bin al-Khattab qala abinda sayyidina Umar ya ruwaito yace bainama ana inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wata rana muna zaune wajen annabi iz atahu rajulun sai wani mutum ya zo wajen annabi faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah mal ihsan menene al ihsan ƙala sai annabi ya ce an takshallaha ka annaka tarahu ka jin tsoron Allah kamar Allah ya tasa ka gaba fa in lam takun tarahu in ya zama baka ganin Allah fa ya raka. to ka sani kai Allah yana ganinka wa tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika kuma ka soma kanka abinda kake soma mutane mun gano wannan da kyau ko wannan za a sharhin shi ko a cikin suran na faɗa suran kindim Allah ya sa mu dace qala fa iza fa'alta zalika in ka aikata wannan kala sai mai tambaya ce fa'iza fa'altu zalika in na aikata waɗannan abubuwa fa'ana muhusin ni ina da ihsani kenan kala na'am annabi ce e eh. kalar rajulu sadakata sai mutumin ya ce ma kayi gaskiya sun man sun man rajulu sai mutumin ya tafi faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce alayya bin rajili ku je ku zo man da mutumin nan ku kira shi fatalabnahu umar ya ce muka fita muka neme shi sama da ƙasa falam naqdir alaihi ba mu gano shi ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce allahu akbar ashe in abu ya burge musulmi ya ƙayatar da shi me yake cewa allahu akbar ashe kabbara ma nasi ce kowa nasi bane tafi fa ihu fa shewa fa duk wannan akwai nasi me ke da nasi Allahu akbar zalika jibrilu annabi ya ce a aiwancan naku jibrilu ne alaihi salam arada an allimakum umura dinakum ya zo ne don ya karantar da ku al'amuran addininku kaji wata ruwaya ko kasanta karatu kenan ilimi kenan alherin zuwa makaranta kenan kai ka saba ka ji wannan hadisin da cewa shadidun bayadu siyabi shadidun sawadu sha'ari la yura alaihi asaru safari hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa asnada rukubatayhi ila rukubatay wa awada كفه على فخذيه فقال ya muhammad اخبرني عن sa'a ko ba hadisin da muka saba ji ba kenan ka ji wani salan zai iya yi wa wannan kuma wani tambaya ne ya zo ya yi kafin wannan ko bayan wancan ina ba mun gano wannan da kyau karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya ɗaya ga musulmi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Allah ya ce Allah allazina yuqimuna salata waɗannan bayi masu ihsani wanda alkur'ani yake zama rahama da shirya gare su su ne waɗanda ke tsaye da sallah Wai otuna zakata kuma suke ba da zaka wahun bil akhirati hum yuqinun kuma suke da yaƙini dangane da lahira ku tambaya nan, az-zakatu huna zakatul amwal wal mawashi eh saboda ai an ce sura ya ina ne ‘yan maka ce an farlanta zaka a maka ne? aina ka farlanta zaka a madina to shin wannan zakan me fawailin lilmushiriki na alladina layi yi otuna zakata shin wannan zakan zakka na kudi da dabbobi da hatsi ne kowane iri sai Allah madaukin sarki ya kai mu an jima wajen tafsiri zamu zo zamu ji hakikanin ma'anan abin da Allah madaukin sarki yake nufi nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum